murya Amurka a Washington DC. Jama'a ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda A yau Litinin shirin yau da gobe zai dora kan tattaunawar da muka fara gabatar muku a makon da ya gabata game da batun yaudara tsakanin maza da mata. inda dukan bangarorin ke cewa ɗayan ya fi yaudara. To ko shin ina mafita a wannan lamari? Ni dai gaskiya abin da nake so idan har ka zo waje na ka ce kana so na yau da gobe ka lura cewa tafiyan mu tsakani da kai ba za ta yiwu ba to ka fito gaskiya ka same ni ka gaya min to wallahi in dai ka gaya min wannan ba zan dauke ka a matsayin yaudara ba. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji hira da mawaƙi Abdullahi Abubakar wanda aka fi sani da auta waziri. A kasance tare da shirin yau da gobe don jin ƙarin bayani. To yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba da ba shi fili don ta ci gaba da gabatar da shirin. Masu sauraron mu barkan kudawar haka mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. Shirin yau da gobe kamar yadda kuka sani shiri ne da ke tattauna akan zamantakewar rayuwarmu ta yau da kullum. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata kan yaudara tsakanin maza da mata. Suwa suka fi yaudara. Maza na cewa mata sun fi yaudara, inda matan ke cewa ba su yadda ba, maza sun fi yaudara. To batun da za mu ci gaba da tattaunawa kenan a cikin shirin namu na yau. Kazalika za mu kawo muku hira da mawaƙi sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. a idan na dawo kanka aji kabir kaji abin da yan uwa maza suka faɗi na cewa musamman alhaji abakar na biyu da yake cewa ai maza sukan yaudari mata ne cewa sun ɗauki abin a matsayin ado shi yasa suke yin wannan ka yarda da wannan babin to ba zan ce ban yarda da shi ba amma idan tawa ba gabaki ɗaya ba ne gaskiya Uh, kamar yadda malama mai mana ta magana wallahi kusan mu kanmu kusan ishu irin wannan ya faru da mu mm. kusan ni ban taba maganin yaudara irin wannan ba don wanda ya faru da shi abokina ne na kusa sosai wallahi yarinyar nan ba matsa mata akai ba sai da ya nemi yaddanta da amincewanta ta ce ta yadda tana san shi wannan hankali hankali ana tafiya aka sa iyaye a cikin iyaye sun shiga cikin magana haka haka aka tafi so an sa iyaye a ciki don mu da muka je gaskiya ba yaudara ya kai mu ba Allah ya sani mm. so mun je ne tsakani da Allah an sa iyaye a ciki eh, muna ta nema mm. amma abin da zai baki mamaki shine yarinyar nan a zuciyarta wallahi ba ta san shi kuma abin takaicin shine ba wai ni abin da nake abin da nake dauka da eh, soyayya kafin aure taimako ne in kana son yarinya ba za ka matse hannunka ba dole akwai yan wasu abubuwa da ba nauyinka ba ne amma saboda ana tare za ka kyautata mata wallahi yarinya nan duk wani abu kusan ni dawainan da yake mata kika ce ma ya aure ta kusan ba abin da baya mata amma wallahi a ƙarshe yarinyar nan sai da ya fito mana fili cewa ba ta son shi da kanta kuma mun bi ta hannun wani abokinmu ne take tabbatar mana da cewa ita wallahi ba ta san shi ko da ma dai da tana san shi to yanzu babu soyayya. To ba ganin ko akwai wani abin da ya sa ta ji kwata-kwata kuma ba ta son shi? to in ma dai tana da shi wannan eh, dalili ne nata mm. amma ni dai mu dai mun kalle shi a matsayin yaudara mm-hmm. saboda mutumin da yake son ka tsakani da Allah in akwai matsala ba ka san shi ya kamata ka faɗa mai in yana da wasu matsaloli ne ba sai ka sa wani third party a ciki ba mm. kira shi wani kana da matsala kaza kana da matsala kaza mm. amma mutum ya gama sa yardansa a kan ki ƙarshe kuma ba don mun yi bincike mun gano ta baya ba cewa baki so ba haka za a yi ta yi ƙarshe wani ya fito kila sai dai mu ji ma za a yi aure a waje yaudaran mata su sun fi wannan ma wani lokacin sai ana ma biki kwana ɗaya biyu uku kake ji shi ko namiji tun nesa da kofa kuma maza mu da ake cewa muna yaudara ni abin da nake kallo ba yaudara ba ne kamar takalmi ne ka hanga a shago misali ko kuma bakar ka hanga daga nesa sai kaga kamar zai sizing ɗinka da ka je ka sa ka ga bai maka ba ba da za a ce dole sai ka siya a'a malama mai mana eh. da ka je kun soma magana da ita ka ɗauka cewa yanayinka da ita zai zama ɗaya mm. kaga bai zama ɗaya ba dole za ka nemi hanya kai gaba mm. to gaban nan da ka yi sai su ce an yaudare su to ga malama mai mana dai tana da abin faɗi to ai su ma matan haka ne saboda ka san an ce maza ba su da tabbas yanzu ka zo ka zauna da guda ɗaya ka mm. sa ga baki ɗaya yadda duniya a kan shi mm. lokaci ɗaya zo yaudare ka ya za ka yi mm-hmm. amma idan ya zama na cewa bayan shi akwai wani koda ba san shi kake yi ba mm. idan wannan yaudare ka za ka iya haƙura yau da gobe ka koya wa zuciya ka san ɗaya. to kenan karin shigo miki in na fahimce ki ana iya kowa ni yanzu in datin mata biyu ko uku ke maki samari haka. A'a To ya kike so za a ya za balance abin? Ku mazan ne da ba ku da tabbas ya sa mu matan muke zama da samari biyu amma idan da a ce kowanne namiji idan cewa yana son kai yana da tabbas wallahi ba yadda za a yi tara samari. Mun fi ku mun fi ku tabbas saboda mu yanzu in za mu auri yarinya ko muna neman yarinya ba ma cewa sai mai kuɗi ba ma cewa sai mai kaza sai mai kaza kuku yanzu kun fi karfin ready made su suna bukatan suna bukatan well, established wanda ya ci ya tayar da kai ne ba wai kila mai dan mota mai mota ɗaya da dan gida two bedroom flat a'a su sun wuce wannan lissafin su ba wannan bane to ai ka san ka san ra'ayi ne akwai wanda yake da ra'ayin wannan akwai ko ku a cikin maza akwai wanda yake da ra'ayin yanzu a ce ya aure hajiya a dinga ce mishi mijin hajiya ya zama na cewa komai ita ke badawa a gidan nan kuma a cikin maza ra'ayi ne haka mu ma a cikin matan akwai wanda take da ra'ayin ta aure mai kuɗin ni wallahi ban da ra'ayin aure mai kuɗi ina da ra'ayin aure mutum mai rufin asiri wanda zai kula da ni tina da shana sira na ba tare da gaza ba amma ba ruwa na mashin mota duk bai dawan ba kuma mazan a cikin ku akai ai ne ce maka ra'ayi ne ka san ba to kai fa haka kuke faɗi na so yi magana ta tsada da dan uwa shi Abubakar na ji ya ce da yawa suna tara samarin eh, suna tara yan matan da yawa ne saboda a cikin abokan yana zama masu kamar abin alfahari ne ko mm. so ba duka bane wasu suna tara matan ne da yawa saboda rashin satanti na su mata din yau ina da tabbacin ban da matsala da ke kamar yadda na ji dan waya ba da labari an yau da ruwan da idan ina da tabbacin cewa kin tsaya min kin yadda ni zaki aura misali me zai sa in je nemo wata kuma so ta gani eh. amma malam abubakar a cikin labarin da malam kabiru ya riga ya bada ina ganin a cikin mata goma ko sha wani abu bai fi ka samu mace guda ɗaya ba kamar yadda kowa ya riga ya sani a buɗe zuciyar mace an riga an yi developing ɗinta ne akan son abu guda ɗaya kuma za ta iya bayyanawa shi ko namiji zuciyar shi tana da soyayya abubuwa da dama mm. kuma yana da ikon rufewa yana da damar da zai iya rufewa magana muke yi yanzu ni da kai mm. yanzu in mace ta shigo misali a ce budurwa ta ce ta shigo zan iya canza wani salo ba za ta gane mai muke magana a kai ba amma mace in tana son ka kuma tana son ka ta riga ta san wannan son da yake zuciyarta na gaske ne ko a ina take ko ina ake shiga ba za ta iya canzawa ba ko ta yi kokarin ta rufe za ka gan abun ma ya ta tara kuka za ta kama <laughs> gani kuka za ta kama <laughs> to haka yake in na dawo kanki malama safiya kin ji dai a ah, muhawaran da ake ta tafka a cikin wannan zauren shin an taɓa yaudaran ki kuwa A gaskiya ba a taɓa ba, amma dai an so. <laughs> Wallahi an so. Ina da saurayi, amma muna soyayya da shi dai haka aka zo magana a wuri. Tom, kawai kwatsam sai ga wani ya zo, irin dai shi yana da irin halin nan ne. irin shi ai yana so na aure ne kaza da kaza kin san haka za su zo maka da magana aure saboda ka saki jiki da su su ji daɗin yin abin da za su yi su yaudare ka su wuce kawai ya zo shi magana aure ne kaza da kaza sai babana ce to shi dai wannan gaskiya bai yadda da shi ba mm. amma yana son ganin shi na farkon ko na biyun mm. ai tun daga ranar da aka ce ana son ganin shi ban ƙara ganin shi ba domin <laughs> wannan in ba yaudara ba mm. shi na farkon Allah dai bai yi kawai amma dai shi ya so ni gaskiya sosai amma dai maganin yanzu akan wannan na biyun ne a da aka ce ana son ganin shi in ba da yaudara ya zo ba ai zai zo gidanmu ya magana da iyayena amma kuma ya gudu ban sake ganin shi ba har yau maganan nan da nake yi. Ta yiwu fa ba da nufin yaudara ya zo ba. A'a. Eh, baki. Kana son mace aka ce ka zo baka zo ba. A'a. A'a. Kin san akwai wanda akwai wanda baya bukatan gaggawa haka wani in ya zo yana bukatan ya fahimce ki tukunna. Ya miki maganan aure ne don ki fahimci cewa ga abin da ya kawo shi. Wani yakan zo yana bukatan sai kun fahimci juna a'a maganan gaskiya. Ai wani baya so a so mu sa iyaye da wuri. Hmm. na zo yau misali kila na zaki tambaye ni me ya kawo ka soyayya ka zo yi ko aure zan faɗa miki a ni na zo da nufin aure ne to na zo da nufin aure ko kin gobe kin ƙara tambaya na zan ce aure ya kawo ne jifi sai ki ce mun in shigo cikin gida a akwai buƙatan ki fahimce ni in fahimce ki yanzu na zo daga zuwa sai ki ce a zo ai ya kamata dan fahimce ki sati ɗaya sati biyu ko kafin nan sai mu sa iyaye a ciki to amma da ka san hakan me yasa da aka kira ka sai ka zo ka mishi bayani ka ce kai fa kana son ta kuma da aure kake son ta amma kai baka son a yi gaggawa sai ce to shi shikenan ya baka izini ka dinga zuwa wajen yakka amma kuma shi indiya ya son ta kake tsakanin da Allah bai so a dauki lokaci in kaga zaka iya ka tsaya in kaga ba zaka iya ba ka wuce Allah hada kowa da raban shi amma kuma sai ka diga mata kawai ka gudu yaudara kenan eh to ba zan ce miki ba yaudara ba ne sannan ba zan ce miki yaudara ba ne ta yi ya irin ja da bayan nan ne na ragu ai ba ai ba a jima ba ko a a'a taya wuya koma shiri yake yi ina baki tabbacin zaki ganshi zai dawo a'a zai dawo in ya in ya tashi dawowa ma da magana mai karfi zai dawo eh, gaskiya kaga wannan shi ya ƙara fitowa da halin mazan ya ƙara fitowa da halin namu na mazan kamar yadda na riga na yi bayani a baya tana iya yiwuwa akwai wanda suke soyayya da shi da ita wannan ya zo ne ya dan buga offside sai Allah ya kama shi Allah ya riga ya sa mata hankali da hikima ta yi sauri ta ce a je a sanar da iyaye. Duk wanda ya zo da niyyar yaudara ko wanda ya zo da niyyar aure da an ce a je a ga iyaye ana son ganin shi gurin iyaye. In dai mutum da gaske yake har gode mu Allah zai. Mm. Zai je ya bayyana kanshi a gurin iyayen zai ce ga ni ne wane dan gidan wane ga sana'ata ga abokaina ga inda nake rayuwa da sauransu. Wanda kuma yaudara ce ta kawo shi. kamar yadda ta riga ta yi magana malama safiya fuffuke zai kara kawai ya tashi ya gudu. To har wayo a kanka Aji Abubakar Umar kana ganin wani irin hanyoyi ya kamata a bi ne domin a samu maslaha tsakanin wannan yaudara da ake fuskanta tsakanin mata da maza. Hanyoyin da ya kamata a bi na farko dai ta bangaren matan kafin zo bangaren mazan ta bangaren matan mace da zaran ta fara dagawa ta kai munzulin da ta san cewa za a iya zuwa a neme ta to iyaye ya kamata su dinga sa ido a kanta idan sa idon da suke yi a kanta kashi talatin ne ko arba'in wannan sa idon sai ya zama na ya karu ko da bai kai ɗarin ba dai ya zama ya karu dalili na akan haka a ringa gaya mata ko iyayen su dinga faɗa mata cewa dukkanin wanda ya zo ya ce yana son ki kada ki ba shi lokacin da ya wuce kwana uku kwana biyar sati ɗaya da kun fara mu'amala da shi ki ce mai ya zo gida ana son ganin shi ai nema ba samu ba ne da an zo an sanar da cewa wane ɗan gidan wane ne ko ni ne wane kaza kaza kaza ga sana'ata ga halina ga abin da nake yi ga makarantar da nayi ni ne nake so na nemi yarku da aure to in dai har auren zai yi da gaske za a iya ba shi lokaci in bata gama makaranta ba ne akwai wanda za a iya jira shekara bakwai shekara biyar shekara uku hudu a zo a ɗaura aure daga baya a zauna lafiya ta ɓangaren maza wallahi addu'a zan yi da kuma jan kunni in ka san cewa ba aure ka tashi yi ba kan ma ka je ka ce za ka je ka nemi yarinya jan kunne dole ne a ja kunne na maza mu tashi mu nemi sana'a kada ka rena sana'a komai kankantacca Allah shi ne yake ba da arziki daidai gwargwadon abin da Allah ya hore ma akwai wadda tana nan ita mai daidai irin wannan sana'ar take so su rayu Allah ya muku arziki ku taso tare akwai wadda kuma kamar yadda aka yi magana a baya tana hangin mai kaza mai kaza mai kaza challenge ne ƙalubale ne a kanka ka tashi ka je ka nema akwai wanda ya je neman aure aka ce bai da sana'a bai da komai yanzu maganar da muke yi da ke yanzu ya zama eh, eh, personnel na navy ya je ya sa uniform yana aikin soja ya je neman aure aka ce mai ba za a bashi ba bai da sana'a kaza kaza da sauransu wannan sai ya zame mai kamar an caka mai allura ya tashi ya je ya yi kokari ya gama secondary din ya karasa ya zo ya yi applying din soja allah ya taimake shi ya samu yanzu har ya yi aure 'ya'yan shi guda biyu kin ga wannan ya zama kamar kalubale a gare shi gaskiya maza mu shiga taitayin mu mu nemi sana'a kuma mu daina yaudara gaskiya to a aji abubakar suleiman ka ji abin da takwaranka ya faɗi me za ka kara a kai to ga maganganun da ya faɗi duka suna kan hanya babban dai abin da zan kara wannan shine zan kara wannan akai shine idan ana so a kauce ma abin da ya shafi yaudarar nan a samu maslaha tsakanin maza da mata din dole ya zama an bi tsarin yadda addini ya tsara ba kawai kun haɗu a hanya kun yi exchanging number ko kuma ta social media ko na abu makamacin haka a ci gaba da harka haka ba a daga lokacin da ka ga yarinya kana so ka je gidansu ka nema izini abu yadda addini ya tsara ka fara zuwa ka nema izini tukunna ko da kamar yadda ita wannan ta bada labari safiya ko hajiya safiya ta bada wani din cewa da aka neme shi ya zo sai ya gudu mm. tabbas wannan ya nuna cewa ba da gaske ke ba so ni a tunani na abu uku ke kai mutum wurin mace mm. misali kila kai aure za ka yi you serious kana son aure so idan ka je aka ne maka fito za ka fito ko kuma a dama kai ba mutumin arziki bane dan iska ne misali wani abu ya ka gani misali a tarar ita ka je dan wannan abu ko kuma a'a kai dama baka ma san muhimmancin lokacin ka ba a yi ta soyayya a waya da sauransu shine wannan ɗinka amma as far as da gaske kake yi ai in aka ce ka fito ba abin da zai sa ka kauce To malama Maimuna na dawo kanki a matsayin ki na ɗiya mace me kike so a wajen namiji wanda in dai ya miki wani abun ba za ki ce ya yaudare ki ba. To ni dai gaskiya abin da nake so idan har ka zo waje na ka ce kana so na. Yau da gobe ka lura cewa tafiyar mu tsakani da kai ba za ta yiwu ba. To ka fito gaskiya ka sami ni ka gaya min to wallahi in dai ka gaya min wannan ba zan dauke ka a matsayin yaudara ba kuma za mu ci gaba da mutunci kamar yadda muke yi da. amma ba sai abu ya zo ya yi nisa ba lokaci ɗaya ka zo ka ce mu aiki ko kuma in ji labarin cewa mu aika ya aure ko kuma ka kusa gaskiya ba zan ji daɗin hakan ba kuma ni ma idan har na san mutum ya zo waje na ba da niyyar auren shi zan yi ba to gwada tun wuri ba ma ni kaɗai ba dukan mu mata ka gaya wa mutum tun kafin ya zurfafa a cikin ran shi abin ya zama mai illa mm. ka gaya mai tun wuri ka ce to ni fa gaskiya ba zan ba na son ka ba zan iya auren ka ba kin ga shi ma in dai har mai fahimta ne na da hankali ba zai ɗauki abin da kika gaya mai a wani abu ba amma mu wani sa'in mata abin da yake karasa ba ma gaya wa maza gaskiya kisan ki san halin wani ba mm. wani akwai asiri yanzu ya yi yawa wani in ya zo wajen ki kika nuna cewa ke direct ba kya san shi wallahi sai je miki wani mugun abin da ake so ki duk duniya ba wanda kike so sai shi kuma ya zo daga bashi kuma yana wulakanta ki to shi sa duk wanda ya zo wajen muke kokari mu gani mun bi ta hanyar da zamu rabu da shi lafiya ba tare da wani abin ya hada mu da shi ba da zai ji hayya mana wani mugun abin san zuciyar wani da wani ba ɗaya bane hmm. to ni dai gaskiya abin da zan ce duka mu tsakanin maza da matan ya kamata kowa ya gyara ya san cewa fa akwai Allah duk abin da kake yi Allah yana kallon ka idan ka yau yaudare ta anan a lahira Allah zai saka mata ke ma idan kin yaudare shi anan akwai lahira. Ta haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da fatan kuma kun tsinci wasu abubuwa a cikin wannan tattaunawa da muka yi da wato bakin namu a cikin zauren namu da wannan nake cewa bari mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo za mu dora akan wato hira da mawakin mu na wannan mako. fagen wake-wake kuma a yau dai ina tare ne da babban mawaki wanda ya shahara ya yi fice wanda gaba ɗaya dai ina ga a musamman ma a arewacin najeriya zai yi wahala ka shiga ko da motan haya ne ba ka ji kiɗan wannan mawaƙin ba amma kuma fa aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi inda shi mawaƙin namu ko in ce shi baƙon namu zai gabatar mana da kanshi. a sunana abdullahi abubakar wanda aka fi sani da auta waziri to menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka eh to gaskiya na fara harkar waka ne ganin eh, ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan iya isar da dukkan wani sako da nake so isar kuma gani da yadda wasu mawaka suke a baya kafin duk da na taso tun ina karami gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound mm -hmm. in gana na mekin wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sakonnin su a waka a damuwa ce a soyayya ce wasu abubuwa dai sai in mamakin ta ya ake mutum ya zauna hakan nan yi tunani ya kirkiri waka so ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abun to in gwada mana in gwada in gwada tun ina rubutawa har na zo na je studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa a ah, za ka iya yi ashe daɗi ka za ka kai kokari so aka dai da sport na yan uwa da dai mutane mm. at least dai sai mutum ya samu karfin da ya ci. bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon shiganka wannan harka. Mm, gaskiya dai <laughs> abin da da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin ah, wanda kawuna wanda shi na matsayin babana so gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like ah, na yaro tsohon fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza kaza so ya nuna min dai ba a so dai saboda yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowane dan adam ba a san me feature din mutum ba so ana kokarin dai a ga feature din ya kyau ne so kuma dan adam ba a canza masa kaddara tun da ubangijin ya ce anan zaka ci abinci so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi so sai ka kasance a wannan layin so an dai nuna ba a so din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai na yi to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya wada sa so kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin da muke to ya ka dauki waka ne eh gaskiya dai na dauki waka da farko dai na dauki waka sana'a saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani ah, wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi makin in samu alkhairin da ke cikinsa sannan kuma sakon da nake son isar da isar wa al'umma mm. su wayannan matakan su na ɗauka kuma a kansu nake har gobe waka gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata ah, abin da za ka yi a cikinta mm. so gaskiya ni na waka sana'a gaskiya kuma alhamdulillah ga shi dai muna ganin ribar salam. So ah, kana da ubangida ne da ya ɗora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki? Eh gaskiya waka kawai ni haka na tsinci kaina a ciki saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da asamar gidan kakana yana ɗaya daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar tun ana bugawa live da ganga ana recording live so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya a nan aka fara yin studio a nan aka fara yin studio a samun zaria so ina zuwa tun ina karami idan mun je irin gidan ana duba gida ko na abu ga suna ta yi tun lokacin ma kiristoci ne sai dai wasu hausa mu tsiraru haka sun dinga kallo ah, a suna ta waka da sauransu kawai tun a time din dai ina kallon abin yana ban sha'awa to tun da baka da ubangida wasu irin hanya kake bi domin ka ga cewa ka ah, rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio ka yi wakan nan ba tare da ka samu matsala ba eh to gaskiya waka dai a da na yi zaman yi mata rubutu amma yanzu wasu lokuta gaskiya yana da na daɗe ne ban rubuta waka ba kawai abin da na san ina yi idan na samu kiɗa mai daɗi zan iya saurara abin da ya zo kana in ta lissafi in yi shi in ban na ji dan tsaya in bari in dawo kan kiɗan zuwa wani lokaci waka da zan ma yi ta sai na gama ta gaba ɗaya sai in share ta in ji wata mun ba in ƙara dawo kan kiɗan in wani sabon waka a kansa so haka gaskiya nake yin waƙoƙi na yanzu ba tare da ka rubuta yawa eh amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai ka yi rubutu saboda kana buƙatar wani saƙo ne wanda baka buƙatar kuskure a cikinsa ko kaɗan. to wani waka ka fara rerawa kai gaskiya ni da wakan sarauta na fara shekarun baya da dama mutane sun san mawakin sarauta ne don lokacin wanda suke cewa autan nazira wanda daga baya na zo na dawo auta waziri saboda yanayin abubuwa da sauran so gaskiya ina ga wakar sarauta na fara yi daɗewa to a waƙan soyayya wanne ka fara da shi kansu da da ai yi wasu kawai dai yanzu ne da mutane suka zo suka karɓi waƙoƙin soyayyan so kuma alhamdulillah ana ta su back to back za kuma ci da wasu to kana dai da waƙoƙi da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki mm, ki sani komai nisan nisa ba za nan barkin ba ba za na ɗauki watan in ijiye ta daki ba don ba da sunan ta na gina wannan sashin ba kwano da makulli na binki kamar baki buɗe ba ban je na kyarar ki ko na dakika ba na san soyayyar mu ke ba za ta goge ba ke ce aljanna haka yake wasu sauraro da fatan kuna jin daɗi kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tare da mawaƙi a auta waziri. To akwai ka da dama wanda suka yi fice a yau in ka fita ko titi ko cikin mota ko kan anguwa kaga aka sa waƙan kaya kake ji. Mm, to alhamdulillah mutum zai ji daɗi mana. yana daɗi irin ga mutane suna appreciating abin da kai yana ƙara ma ƙwarin gwiwan cewa ya eh, ka ci gaba da yi tunda mutane suna bukata mm. so kuma dama kullum shi mawaƙi a koda yaushe burinsa idan ya kawo wani sako mutane su gamsu da wannan sakon su amsa mm. to wasu waƙoƙi ka fi shahara bayan na sarauta waƙoƙin soyayya waƙoƙin soyayya to yanzu a sake <laughs> to yanzu a sake rera mana wani waƙar ta soyayya ina kewa ina kewar masoyiya ina kewa ina kewar aminiya ina kewa ina kewar aminiya abokiyar shawara ke ce kin dara in ba da ke ba sai in hakura ki bani yar dama To haka yake masu sauraro to yanzu akwai nasarori da dama da dan adam yake samu sakamakon sana'ar da yake yi wani irin nasara ka samu kan wannan harka mm, alhamdulillah gaskiya nasarori suna da yawa wanda ba mu da wanda za mu ce sai mu Allah guda da mukan ci mu sha kuma akan bukaci a ganmu a guri. so kuma ana nuna mana kauna muna jin daɗi kuma rufin asiri da gwargwado alhamdulillah da abin da dan adam yake bukata zai na rayuwarsa daidai gwargwado mun samu mun kuma godiya Allah so gaskiya ba abin da zamu ce su dai mu Allah godiya kawai mm, to wani irin kira da fata za ka yi wa yan uwanka matasa wanda su ma suke da sha'awar wannan harka ta waka masu tasowa kenan eh gaskiya shawarar da zan iya ba su shine kawai idan kana yin abu ka dage akan abin da kake yi ka focusin akan abin da kake yi ka mai da hankali wurin yin abu mai inganci ko da ba a san ka ba mm. wata rana za a san ka mm. saboda ingancin abun idan Allah ya kawo lokaci za ka daɗe kana yi saboda kwakwalwarka ta riga ta sabu da yin abu mai kyau. To a ƙarshe wani waka za ka kulle mana shirin da shi? Waƙar ke nake gani? na ji na gani zan baki lokacina tun da kin kauna dare da rana baki nuna so domin ya arziki na kikan tsare mutunci ko baki gabana magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilimantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Rukayya shi ke muku kairi har kullum. Peace salam. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Raƙayya Basha da wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni Fiona wa mayinan dudu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.